yau alhamis 27 ga watan rajab hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da hudu daidai da shida ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin al'azkar mai suna hilyatul abrar وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار نال الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الله madaukin سركي مي ساكيا da alkhairi in من تابا منا muna ƙarƙashin shimfiɗa da sharan fage wanda albadiwi yake mana a inda in ba manta ba malamin yake cewa wa qala ubaid bin umairin kai babban malami mai suna ubaid dan umair ya ce tasbihatun bihamdullahi fi sahifati mu'minin tasbihi ɗaya da mutum zai yi a dora mai a faranti mun gano wannan ki yi tasbihi ki yi tahmidi ki yi tahalili to wannan kwaya ɗaya tallin tal da zaki saboda allah da zaki same shi a farantin da za a kasa a ba kowa ladan aikin da ya aiwatar a ranar gobe kiyama ta wannan shi ya fi maki alkhairi min jibalid duniya sama da a tattaro dukkanin duwatsun duniya tajari ma'ahu zahaban a markaɗe maki su su zama zinari kuma duk inda kike kina tare da su kina yin abin da kika so da su ki biya bukatun gabanki ki yi harkokin ki yau da kullun dukiya ne mai tarin yawa ko kamar girman masallacin na aka ce za a cika maki da zinari ba karamin dukiya ce za ki samu ba amma kuma sai a ce a'a ba kamar girman masallacin nan ba ne duk wani dutse da kika sani a duniyan nan to za a ba za a niƙe maki shi ya zama zinari to tasbihi ɗaya da zaki ce subhanallah saboda allah zuciyanki na hararo tana hasaso tana halarto da tsarki da buwaya su tabbata ga allah tun daga abin da bakinki yake faɗi kina faɗi da gaske zuciyanki na tabbatar da gazgata wannan to kin ga wannan tasbihin ya fi waɗannan duwatsun da za a niƙe su su zama zinare a ranar gobe kiyama to shedan ya san haka kuma shedan yana ganin irin alkhairan da al'umman annabi za su samu sakamakon waɗannan zikirori da annabi ya karantar ya yi umarni da a yi to shaidan sai bi hanyoyi iri-iri a hana ki kina fara sai ki ji kasala sai ki ji bacci kina farawa sai a kawo wuta sai ki ce wallahi ina da guga ko ya kamata in yi kafin a ɗauke wuta shaidan ne kila ba maki ya kalli mutanen yanki kaza da za a ba su wuta yanzu daidai lokacin da za su yi tasbihi ne to sai je iza shi wanda yake kunno wutan kawai sai kunno muku akalla ya samu kawo mutum dubu ɗaya ba su wannan tasbihi ba a wannan lokaci ya nasara wannan ta ce ta aro kasa za ta kalla wancan ta ce za ta yi guga wancan ta ce za ta kalli nbc kun gano wannan da kyau wadda ta ce haba ji haka na kwana cikin wahala yanzu barin ɗan kunna fanka ɗan samu sanyi barin ɗan kwanta in huta tana kallon a zakar ta ki shaɗan ya samu abin da yake so a kanki lokacin azkar na yi duk abin da kike ne da kullum ki bari sai kin gama ko da ko ɗaura sanwa ne in kina da kan gado idan za ki ɗaura sanwa ƙarfe biyar da rabi to sai ki auna ki ga idan na ɗaura sanwan nan a yanzu ƙarfe biyar da rabi yan aikace-aikacen da zan yi kafin sanwan ta gama ɗoruwa zan ci minti goma to sai ki auna ki gani daga lokacin da zaki je ki wasu hidindumu yau da kullum za ki samu ga minti nawa sai ki auna ki ga zai iya ki gama azkar ɗinki ne yamma eh sai ki marmada ki in ko kafin ki ɗora sanwan za ki iya gama azkar ɗinki kafin ki ɗora to ki gama azkar ɗinki sannan ki ku riga tsara ma kanku irin abubuwan da ya kamata ku yi amma duk wanda ka taba sai da ce wai hidiman yara sai ka ce da ita ta haifi garin nan kun gane yara ba za a daina hidima da su ba kuma shi shaidan ba zai daina kokarin matar da ke ba cewa wai yara ba za ki gaya ma Allah uzurin yara ranar kiyama ba don shi ya yi kiyasan ya baki lokaci da daman da za ki abin da ya kamata kawai ku ki saboda son zuciya kuma irin wannan shan da ke da kuke samun kanku a ciki ko shi ke haifar da ana yin asiri sai kama ki aljani na kawo maki hari sai ya haye ki abubuwa iri-iri ba abin da ke sabbaba wannan wallahi sai sakaci da shan da kewa irin naku da kuke yi kuma ku tattaru ku makon ku fada ku dena yanzu ko babu kariya da tsaro yanzu subhanallahi da za a dora a farantin ɗaya daga cikin wanda ta yi saboda allah ya fiye mata duniya da abin da ke cikin ta allah ka sa mu dace وأوصى أبو مسلم الخولاني رجلا فقال اذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة أبو مسلم الخولاني ya zaunar da wani bawan Allah yana mai wasiya yana mai yana umartan shi da aiwatar da ayyukan kirki ya ka ambaci Allah a kowane ƙarƙashin bishiya da ka zauna idan ka zauna ƙarƙashin bishiya kaza to ka zauna ka ambaci allah kafin ka tashi kenan idan kika kai ziyara gidan wata kafin ku gama tattaunawa ki samar da zikiri ko da na minti uku ne ki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar idan kuma a ƙarƙashin bishiya kaza ne mutum ya tsaya ganawa da wani ɗan uwan shi ko wani harka na kasuwanci a wajen ko a ofishinki ne ko kin je asibiti ne ko kasuwa ko ma ina ne to mutum ya samu ya ambaci allah kun gano wannan da kyau ko ta ta kulle shajaratin wa madaratin ya ce a ƙarƙashin kowane irin gida ne ko jikin bishiya ne ko jikin katanga ne ko jikin kome mutum ya samu kanshi a ciki kare ya dai tashi a wannan wajen Faci ya yi zikiri ko da la haula wala quwwata illa billah ko hasbunallahu wa ni'mal wakil da sauran dai azkar waɗanda suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma in kika shanta ke ko kika kin waɗannan abubuwan to za ga asara a ranar lahira Allah ya kiyaye mu ganin asara wa dhikru yajlibu na'am mala yace zikiri yana jawo ma mai yin shi ni'ima na duniya da lahira in kina yawaita zikiri za ki samu ni'ima a jikinki za ki samu farin ciki za ki samu annurin fuska za ki samu yaukakan arziki jalinki zai ƙara ƙarfi za ki samu riba za ki samu farin jini za ki samu duk abin da ɗan adam yake so a rai allah madaukin sarki zai bashi kun gano wannan da kyau ko ko da ilimi ne kina wahalan wajen fahimta da rike karatu in kika yawaita ambatan Allah kuma kina dagewa wajen bibiyan wannan ilimin Allah ga alherin da Allah zai tattala maki amma ya yalal asaf da yawa mutane wannan fa ba shi ya dame su ba za ta iya zama tana hira ta awa ɗaya tana yi amma ba za ta iya minti goma tana ambatan Allah ba za ta iya zama tana kallon fim na awa biyu amma ba za ta iya minti ishirin tana ambatan Allah ba wannan wani irin baƙin rayuwa ne kuma abubuwan damuwa da ɓacin rai sai sai ta hawanta sai ta damunta kuma ta kasa gano hanyar da za ta bi ta kwaren yi makanta wannan damuwa yar uwa ki sani ambatan Allah ne zai raba ki da kowane irin damuwa Allah ya sa mu dace mala ya ce wa yadda fa'un naƙam sannan kuma yana kawar da annikamu shine azaba da kunci da damuwa da bala'i da musiba da duk abin da zai zo ya lalata dukiyanki ko ya ɓata tarbiyyar 'ya'yanki ko ya ja maki asara ko ya ɓata sunanki duk abin da ke da alaƙa da waɗannan abubuwan da za a ce tar a yi allah wadarai a ce abin asha ne in kina yawan ambatan allah to zai kawar maki da waɗannan abubuwan baki ɗaya liƙaunihi ta'ala mala yace ce domin faɗin allah da ya ce inna allaha yudafi wa anil lazina amanu lalle allah maɗaukin sarki yana tuttunkuɗewa masu imani dukkanin bala'i mana allah zai zama shine mai difa'i gare ki mai kariya gare ki idan abu ya tashi taso maki mara daɗi allah ne zai kare maki allah kuma zai jawo maki alherin duniya da lahira muddin dai da gaske kin ce allah zaki bi wannan ita ce aya ta 38 a cikin sotul hajji wa qala subhanahu har ila yau Allah madaukin sarki ce wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah madaukin sarki ya lamunce muku cewa muddin kuka gode ma ni'iman da ya muku to ya yi alkawarin ko zai ƙara muku sannan yake ambatan Allah bakin ji koshin lafiya ne da gamsuwa a cikin ranke ba to in kika ambaci Allah sai Allah ya kara maki wannan yanayi yanzu misali akwai wasu suna nan a wasu yankuna na duniyan nan sunansu mata 'yan uwanku sunansu iyaye 'yan uwanku sun haihu sun hayayyafa kuma ga 'ya'yan nan 'yan ƙanana suna da buƙatan taimakon iyayensu amma abin da kai yanzu haka suna tsakiyar yaƙi ne wata 'ya'yan sun watsi ba ta san inda suke ba wata tana kallo an harbo makami ya rusa gidansu a gaban idanta katanga ya faɗo ya danna 'ya'yanta wasu na goye ne wasu 'yan matasa ne wasu maza ne wasu mata ne sun mutu a gaban idanta wasu suna rayuwa a yanayin da ambaliya ya kama garuruwansu mai gidanta da 'ya'yanta da abincinsu da kayan gidan baki ɗaya ruwa ya hallaka shi wasu kuma annoba ne allah ya sako masu na wutan daji ya cinye gidan duka ya cinye ita kanta ba ta da lafiya ta kone yanzu amma ke sai allah maɗaukin sarki ya raba ki da duk waɗannan damuwa ba ko ɗaya da ke damunki ba yaƙi ba ambaliya ba gobara ba annoba ba komi kina cikin yanayi na zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki duk abin da yake nema ɗan daidai gwargwado dai za a samu sai kika tuna da allah allah ya maki wannan baiwa sai kika zauna sai kika yi azkar sakamakon godiya ga allah to allah zai ta ƙara maki yanayi na kwanciyar hankali da zaman lafiya da ya fi wannan shine wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum yanzu misalin idan kuka samu musulmin rohingya wasu musulmi ne a wata ƙasa a myanmar su suna zaune ne ƙasan kashi 95 cikin 100 kafirai ne baƙaƙen kafirai waɗanda 'yan addinin buda ne su ne idan ɗaya daga cikinsu ya mutu sai ya ƙona gawon shi su suna bautan gumaka ne da shanu da sauransu idan kika shuka masara ta birge ki a garin in kika mai da ita allah shikenan idan dan kabila ya ga an gasa masara ana gwaguwa sai ta kuka ana ci mai allah shi to haka suke idan suka je mahauta suka ga an koro sa an danne an yanka sai su ta kuka ana ta yanka alloli idan suka je riga su ga ana ta dukansa ana iza su su je su sha ruwa ko je su ci abinci ko sun kauce daga garke ana son a daidaita su sai ta kuka ana ta dukan allah shi kin ji su inda allah ya kai su to sai allah ya tada musulmi a cikinsu to kullum garin allah ya waye musulman nan suna cikin bala'i bala'in da suke ciki shine a kullum waɗancan mutanen za su iya kai masa hari su ƙona garuruwansu kaf su kashe masu mutane kaf suna cikin kullum za a gansu kaya niki-niki ana ta famun gudun hijira ana ta famun gudun hijira bala'in da ya kai bala'i ma a yanzu sai aka samu 'yan majalisun ƙasan sun sanya musu doka cewa musulmin rohingya ba a yadda yafiya ya sama da biyu ba saboda tsaban tsana da aka sa masu ke ko duk wannan ba a sa muke ba kina kwance aminatan mutuma'inna to abin da ya kamata shine sai ke gode ma Allah godiyan nan ga Allah zai zama ta fuskoki da yawa ta fuskan duk abin da Allah ya hana ki hannu ta fuskan abin da allah ya farlanta ki ta fuskan aiwatar da irin waɗannan zikirorin to sai allah maɗaukin sarki ya yalwata maki wannan yanayi na zaman lafiya da yake ciki abin da kai cewa ko su mata irin ku ne yanzu a wani bangare na duniya suna cikin bala'i na yaki an bi a gaban idansu an yanka iyayensu maza an yanka mazajen aurensu ‘ya'yansu samari an yanka su a gabansu an kama ta da ita da ‘yarta budurwa an aje su arne kafiri ya zina da uwan a gaban ‘yan an ji ya zo ya zina da ‘yan a gaban uwar suna cikin bala'i da tashin hankali da musiba har ma idan irin waɗannan kafirai da suke mamayan mutane irin wannan suka gane ga uba ga ɗa ga uwa ga 'yarsu sai su tara soji guda su sa uba yi zina da 'yar shi a gaban uwarta da wanta sannan a sa ɗa yi zina da uwar shi a gaban uban shi da ƙanwan shi kuma su tsare su a sansaninsu har sai yarcen ta haihu wannan ta haihu ɗanta ya mata ciki ubanta ya mata ciki a duniya akwai mutanen da suke rayuwa irin wannan ƙazamin yanayin yanzu ku kalli irin damuwa da bala'in da suke ciki uwa ta daga kallon wannan cikin faɗanta na cikinta ne ya mata ya ta daga kallon wannan cikin ubanta mahaifi ya mata saboda kawai maƙiyansu sun samu dama a kansu to ko allah maɗaukin sarki sai aje ku a yanayin da ba haka ba to kawai ta hanyar da za ku bi ku gode ma wannan ni'ima na allah shine yawaita ambatan shi kiyaye dokokin shi tsara sallah akan lokaci yin zikirori ingantattu a cikin sallan da kafin da bayan sallan unga waɗannan abubuwa tsare su da kulawa da su shi su ne kaɗai tafarkin tsira gare ku amma allah madaukin sarki ya maki ni'ima kina ce kina sha duk abin da kika nema ɗan dai gwargwado dai za a samu amma sai ki gode ma wannan ni'iman da allah ya maki kin manta unguwanku da kuke zaune lafiya ba fitinan can da muka lissafa a baya akwai watan da mijinta bai iya mata cefanin kokon safe bai da hali ba ta da hali 'ya'yansu ba su da halicin da yan ƙanana ne ko sun girmama mai yiwa allah ya jarabce su 'ya'yan ba sa tausayin iyayen sai da ƙyar za a samu a ci a amma ke allah maɗaukin sarki ya rufa maki asiri kina samu cikin rufin asiri amma sai ki gode ma Allah in kika gode ma wannan ni'iman da Allah ya maki zai kara maki ƙarin shi ne ba za ki taɓa shiga cikin irin wannan kuncin ba kin ji ɗaya sannan kuma Allah maɗaukin sarki zai haɓaka arzikin in da misali kina samun abincin yini su biyu ne to sai Allah mai da shi so uku har da ƙari inda kuna iya ɗaukan ɗawainiyar cikin gidanku ne cikin yalwa sai allah ya azurta ku da za ku iya ɗaukan hatta ɗawainiyar makota da sauran mutanen unguwa wannan yana daga cikin la'in la'azi don nakum aya ta bakwai a cikin sotul ibrahim wannan aya na cikin sotu ibrahim ku kokari ku kula ku tsare ko da lafiya kike ji a jikinki ko kewaye ta ambatan allah da gode ma allah akwai irinki sun fi ki komi sun fi ki yawan dangi sun fi ku arziki sun fi ku mutunci sun fi ku mulki sun fi ku ilimi amma yanzu suna kwanciya a asibiti abinda za a sai magani ma babu amma ke allah ya baki lafiya kuma ba yar kowa ba duk abin da yake so allah ya maki to kin ga yadda zaki gode ma allah ki nuna ma allah kin ji daɗin wannan shine duk abin da allah yake so ki yi abin da allah ya nuna baya so ki nisance shi allah ya sa mu dace mala ya ce wa zikirullahi ta'ala foka kulle shay'in kun ga ambatan allah madaukin sarki to yana sama da komi wa huwal maqasudu min al ibada shine manufan da shari'a ta shar'anta wa mutane bautan allah qala subhanahu wa ta'ala allah madaukin sarki ya cewa kamis salata da zikiri ku tsaye da sallah saboda ambatona yanzu misali in lokacin sallah yi ai kina tuna allah ya farlanta miki yin sallan ne ki tashi ke sallan ku wajen yin sallan allah ya ce a yi da tsarki a yi alola a yi kaza a yi kaza ba kina tuna wannan ba to wannan ibadan da kike kina yi ne domin tuna allah saboda sanin girman allah da kiyaye matsayin shi to allah yana son haka to shine sai yake cewa aya ta sha hudu cikin sota taha ai litazkuruni ya ibadi biha saboda ku tunani litazkuruni litazkurani saboda ku tunani ya ibadi ya ko bayina biha ta hanyar yin wannan ibada na sallah ne azumi ne zakka hajji ne shin gaskiya zaki zaki nisanci ƙarya ne duk waɗannan abubuwan in kika tsare sa bisa yadda Allah yake yake so to duk zaki samu wancan ɗaukakan Allah ya sa mu dace wa ta'ala Allah ya ce wala zikrullahi akbar ku sani lallai ambatan Allah shine abu mafi girma ba abin da yake ya kai ambatan Allah girma a duniyar nan baki da kuma in kina san Allah madaukin sarki ya ɗaga ki ya bunƙasa darajanki <clears throat> ki samu ɗaukaka to ki tsara ambatan Allah Allah ba ki taba samun ɗaukaka da ƙarfi da yaji ba kuma abin da ke damun da yawa daga cikin mutane shine wata za ta ce ai ina ta ambatan Allah amma ji shiru nake ba ki ji shiru ba ki ci gaba wata zai ci yau wata na shida ina yi a ni na ɗauka makin shekara sittin ne kina yi kuna fahimtar wannan da kyau ko ku daina gaugawa ku daina gaugawa allah ya sa mu dace ƙala ibn zaid wa qatada ibn zaid da qatada suka ce ma'anahu wala dhikrullahi akbaru min kulli shay'in ku sani kun ga ambatan allah to ya fi komi da kika sani girma a wajen allah ba abin da ya kai ambatan allah girma wakila li salman aka ce ma salman ayyul a amali afdal wai cikin ayyuka da allah ya ɗaura ma bayi kaf wanne ne ya fi kowanne falala faƙala sai ce amma ta ƙarawar ƙor'an ba ka karanta alƙur'ani ne ba ka ji allah ce wala zikirullahi akbar ba lallai ta hanyar ambatan allah kuma ka sani ambatan allah shine aiki mafi girma wanda ya ɗaran ma kowane aiki da bawa zai ba kaman mutum ya tsara ambatan allah yasa mutumin da ke matsa maki ya ce baiwar allah tsara a zikar ba ki da mai son ki da ya kai shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau wallahi kina ambatan Allah kina kiyaye dokokin Allah Allah zai daga al'amarinki sama da duk abin da kike zato Allah ya sa mu dace malai ce wala budda an yurafiqa zikar hudur alkalbi bil kulliya ba makawa ga mutumin da zai ambaci Allah sanda bakinki ke subhanallah to kuma zuciyanki ta rika tuno girman Allah da tsarkake Allah kada baki na ambatan allah amma zuciyar na tunanin wani abu kina ambatan allah amma kina ansa waya wai kina ambatan allah kina kallon fim kina ambatan allah kina sauraron rediyo mun gano wannan da kyau ko za ki cire komi na duniya ne ki fuskanta lahira da zuciyanki bala ce li zakira fi mihrabil ibada bala ce domin shi mai ambatan Allah yana daba ne na bautan Allah yunaji bi kalbin khashi'in ana son a lokacin da ya shiga wannan daba ta ambatan Allah to ya kasance yana ganawa da Allah da zuciya ne mai cike da khushu'i wa nafsin mutalahhifa lil hayati fi malakutir rahman kuma ya kasance yana ɗamfara da wani irin ruhi ranshi ta ɗamfari ne da kyakkyawar rayuwa a wannan da'ira na allahu subhanahu wa ta'ala mai cike da rahama falmuhim an yadhkur al-insana rabbahu bi lisanihi malai ce abin da ake son mutum ya fahimta shine ya kokarin ba da himma wajen ambatan Allah da harshen shi wa yuhdiru qalbahu sannan zuciyin ta rika halattowa wa ila hadha al-ma'ana ashara an-nawawi bi qawlihi malai tabbatar da wannan ma'ana ne al'imamun nawawi ya ce zikir ya kunu bil kalbi akwai zikirin da mutum yake da zuciyan shi waya kunu bil lisan akwai zikiri da ake da harshe wal afdalu minhu ma kana bil kalbi wal lisan jami'an zikirin da yafi kowanne shine zikirin da mutum yake da harshe kuma da zuciya ana zuciya tana tuno ma bawa girman Allah sannan bakin shi kuma yana ambatan abin da yake tsarkake Allah to a irin wannan yanayi na zikiri to ba zikirin da ya kai shi ɗaukaka fa’izar ta sara ala hadihima amma in mutum ya taƙaita ga ɗaya Shi ne zuciyan kaɗai tana ambatan Allah ta hanyar tuna girma da daraja da buwaya na Allah amma bakin bai faɗi to wannan ma alheri ne ko kuma bakin na faɗi amma zuciyan ta rabkana ga wani al'amari na duniya shi ma wani yana da nashi alkhairin kun gano wannan da kyau ko amma sai malam ya ce in ma mutum zai da guda ɗayan ne ba ya haɗa biyun ba falkalbu afdalu to mutum ya yi da zuciya shi ya fi da ya da baki zuciyan tarab kana malam ce sun malayan bagi an turka zikiru bil lisan sannan ku sani bai kamata mutum ya bar ambatan Allah da harshen shi ba ma'al tare da zuciya khawfan min an yadhunna bihi riya wai don tsoron kar a ce wai yana yin riya ne kun sa akwai irin waɗannan mutanen shi sai ki ambatan Allah da baki in an ce me yasa baka ambatan Allah sai ce wallahi ni ina jin tsoron riya ne to ka tura riyan mana sai ka ambaci Allah da gaske kun gano wannan da ke ko malai ce bal yadhkuru bihi ma jami'an abin da ake so mutum ya hada baki da zuciya ya ambaci Allah tare a lokaci daya shine sai mala ya ce wa ya kasu da bihi waje allah ta'ala sai ya kokarin tunkuɗe dukkanin wani abin da zai zo mai sai ya zama allah kaɗai ya nufa da wannan ibada na shi ya faɗa da iblis ya faɗa da sun zuciya za mu zo mu tarar da wannan bayani a can cikin littafin azkar a shafi na shida da izinin allah mala ya ce wa zikirula yan hasuru bit tasbihi wata halili wata kabiru wata hamid kun ga ambatan Allah ba keɓance shi da tasbihi ki ce subhanallah ko at-tahlil ki ce la ilaha illallah wata kabir ko ki ce Allahu akbar wata hamid ko ki ce Allahu akbar ba bal yashmilu da'iratan ausa ke zikiri fa ya fa haka fadi tan ko ala ma'anar ibada ana ɗaura a ma'anan zikiri a fagen da duk wani abin da yake bin Allah ne shi na ana ce mishi zikiri bi kulli shimuliyatiha da duk abin da ibada ta shafo shi wacce sa'ir habiha da fadin farfajiyar yanzu misali idan aka tambaye ki wance me kika sani game da kaza sai kika faɗi gaskiya kuma a fagen da zaki iya yin ƙarya amma kin san ƙarya Allah ya hana kuma Allah na son gaskiya sai kika yi gaskiya wannan ma zikiri ne mun gano wannan da kyau ko shi yasa masu iya magana suke cewa ƙarya zagin Allah ko gaskiya fa sai ta zama yaban Allah kenan kuna fahimtar wannan idan kina awo sai kika je zaki algushu sai ka tuna Allah ya hana sai baki algushin nan ba shi ma kin yi zikiri zikirullahi ne shi ma ina fatan mun fahimci wannan da kyau yaro ya maki laifi zaki zage shi sai ka tuna Allah ya hana sai baki zagin ba sai ki kai mai addu'a to shi ma wannan zikiri ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu kun ga tattaro mu a cikin masallacin nan muna shiryar da junan mu abin da Allah yake so shi ma zikiri ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to shine sai mala yace faqala ta rahimahullah mala ta yake cewa majalisu zikir hiya majalisul halal wal haram kin ga majalisin zikiri shine majalisin da Allah maɗaukakin sarki ya bayanin kun ga waje kaza to halal ne ku ji in kika je wannan waje to kin yi zikiri waje kaza kuma haramun ne zaman wajen sai ke ka kauce ma zaman wajen to shi ma wannan wajen zikiri ne sannan ina ɗaukan majalisin halal wal haram shine irin wannan majalisin namu da za a zauna ana cewa kaza halal ne a yi kaza haram ne a bari kaza na da kyau a yi kaza bai da kyau a bari kun gano wannan to shi ma wannan majalisun zikir ne majalisun ambatan allah ne shi sa kake sakaci da shi mala ce kaifa tashtari wata biya wata salli wata sum wata mkih wata huj wa ashbahu zalik mala ce majalisun da za a zo a bayyana ma mutum ya mutum zai siya ya zai siyar ya mutum zai sallah ya zai azumi ya zai auro ya zai auras ya zai aikin hajji da abin da suke kama da wannan duk majalisin da ake shiryar da al'umma irin wannan to wannan majalisi shi ake ce ma majalisu zikir ina fatan mun gane wannan da kyau allah ya sa mu dace wannan bayani ku karanta littafin al'azkar din malam ya kawo wannan bayani za mu zo za mu ji shi a shafi na bakwai wa min alamati zakir yana daga cikin alaman da ke nuna cewa wane mai ambatan Allah ne alkhawfu min Allah ta'ala a samu mutumin nan yana cike da tsoron Allah duk abin da ya san zai Allah ya hana ku kokari ya bar wannan abu ma'as sakina sannan a samu mutum na tsatsi ne shi walati imnan sannan yana da abubuwa cikin sanyin hali da natsuwa da sanin ya kamata da tsantseni da taka tsantsan kun gano wannan haka ke son mutum ya kasance to alaman mai zikiri ke amma kika zama mai harbati mati abubuwa ba natsuwa maganganu ba kan gado abubuwa ba tsari ba saiti ba kya zikiri ne mahalai ce walakin kaifa ya na bainahuma to ta yaya mutum zai hada abin da ya shafi alhaufu tsoron allah da kuma asaki na tuwalit iminan waɗannan abubuwa su haɗin mabawa shine sai ya ce laƙarar wasafa Allahu ta'ala al na bil khawfi Allah maɗaukin sarki ya siffanta muminai da cewa su bayi ne masu jin tsoron shi walwajal da firgita game da saba ma Allah inda zikiri yayin da suka zo ambatan Allah wa zalika li quwwati imanihim wannan kuma saboda karfin imaninsu wa mura'atihim rabb rabbihim da kuma inda suke bin keke da keke da bin diddike na gano abubuwan da Allah ke so da wanda baya so wa ka'annahum bayna yadayhi zaka same su kullum suna bin diddike kai ka ce suna gaban Allah ne duk abin da Allah ya hana ko da bayan idan wanda ya sa dokan ne to ba za su yi wannan abun ba kun fahimci wannan da kyau ku ba za su yi ba wa ka annahum ya yadayhi sai a same su kai ka ce kullum suna gaban Allah ne misali jiya muka yanke wani hukunci mutum ne bawan Allah yana tare tsakanin shi da Allah da matan shi ita kuma tana zaune zaman cin amana in ta keɓe sai ta ɗauki waya tana kiran tsohon saurayinta a ɗakin mijinta in dare ya yi sai su ta waya abun mamaki shi bai sani ba ita ba ta sani ba wayan da take amfani da ita duk maganan da aka yi da wayan a duniya tana ɗauka tana rikodin wayan shi bai sani ba sai wayan ta lalace sai je a gyara wayan an gyaro kan hanya yana taɓataɓe taɓe kawai sai taɓo inda wannan abun da ke tattara bayanai suke kawai sai ji maganganu iri-iri da ya ji ya gama tsaf shikenan sai zo ya kira ta wance ashe kaza ke faruwa ta rantse da allah ba haka ba ta saba alkur'ani ma ta rantse aka zo aka sa wannan abu aka ci to ta yi kuskure a yafe mata ba za ta ƙara ba aka ce ni ne zan yanke hukunci duk abin da na yanke hukunci oban yaro ya yadda da hukunci na to ni kuma na yi hukuncin da ni nike ganin wannan hukuncin shi ya kamace ta kuma ya kamace shi na fatan mun gano wannan da kyau wannan ɗabi'a ne na karuwa karo ne tana da dadaranta na kuma ta da wani dadaran haka ne mun karanta da ko anan akwai wani aswat matan shi tana irin wannan ya ce atruku hubbuha min ghairi bugudin ya ce dole in daina santa amma ba don ina kinta ba ya ce lakin li kasrata shuraka e fihi fi ce saboda ina da masu tarayya da ni a kanta da yawa ya ce wa yajtanibul aswada wuro da ma'in ya ce aswad yana nisantan zuwa shan ruwa a wani rafi idan kanal kilabu wa lagnafihi idan aka waye gari karnuka sun je sun yi lallage a ciki mai amfanin wannan kun gano wannan da kyau ko ya ce akan kawo abinci sai in ɗauki hannuna ya za wa ƙa'ad ba ɗiye waɗannan maganganun babban matsala a nan ko har abada babu sauran aminci tsakaninsu yanzu da wannan baiwar Allah tana tsoron Allah a fai da ɓoye duk waɗannan abubuwan za ta yi su eh kuma irinsu ne ba a shiga aljanna da irin waɗannan matan sau da matan da ke shiga aljanna su ne ƙasiratu tarfi wanda hankalinsu da zuciyarsu da tunaninsu da kallonsu ya taƙaita ga mazansu ne kaɗai mun gano wannan to irinsu ne allah yake kai su gidan aljanna sai a ba ma mazan aljanna irinsu to amma ya zama ke ba haka ɗabi'an keke ba idan ƙawaki ta zo kun dinga taɗi don gaina da samarinta da suka neme ta da da samarin da suka neme ke da ba ki daga cikin waɗannan matan sam shi sa in kin san da kina yin wannan ko ki tuba ki bari ki tuba in kika je kika zauna da wata kawa mai irin wannan ɗabi'an sai ki kwabe ta ki ce wance ki bari ni a duk duniya yanzu ba wanda nake gani da mutunci in ba mijina ba ina fatan mun gano wannan da kyau amma wallahi kina cin kina tintintinin wani kato a waje kina da ɗabi'a irin na karuwai ko fahimci wannan da kyau Allah ya kiyaye nan ya ce a siffanta mai bayi ne wanda duk lokacin da suka ambata Allah to zuciyarsu na cike da tsoron Allah kuma duk halin da suke suna ganin kamar suna gaban Allah ne kun gano wannan sayyidina Umar ne ya sa doka ya ce a daina algushu a daina ƙara ma nono ruwa kun san yanzu sai a dafa waken suya sai a ƙara ma nono shigantakan ya ƙara ƙaruwa iri-iri sai kai haka za ka sha nono kawai sai ka ji karnin waken suya ciki to da daddare sai na umar yana ke kewayawa gari bayan wancan dokan da aka riga aka sa sai ji a wani gida wata dattija tana ce ma yarta maza maza ki kawo ruwan nan mu zuba a nonon nan kafin garin allah ya waye kin san sarkin mumine ya hana sai yan ta ce a to cin da ya hana ko yana hani ne da hanan allah saboda haka ni ba zan kawo a zuba ba sai ce ke mu zuba abun mu mu samu arziki sarkin mumine bai ganin mu sai ta ce to ai sarkin sarakuna na kallon mai shine wa ce shine allah umar sai makin wannan gidan da safe sai sa a kira su ya ce wannan da ta yi wannan maganan kaza kaza budurwa ne e sai ya hada aure tsakanin ɗan shi da ita ƙarshe su suka haifi umar ɗan abdulaziz sarkin muminan nan wanda yau musulunci hidima shekara ɗaya ya yi na mulki shekara ɗaya tal wanda albarkan mulkin ana lissafa shi daidai da shekara ɗari na mulkin da ba shi ya yi ba ta ji tsoron allah a ɓoye kullum suna ganin kamar allah gaban su yake sanda kika shiga sito ɗin mijinki da tiyanki da ɗan buhunki za ki bada a je a kai ko a je a siyar ko a kaza sai ki tana allah na kallon ki in shi baya ne allah bai taimake ki za ki fi ƙarfin wannan abu kun gano wannan da kyau ko allah ya kiyaye wa يرجو الى كمال معرفه ma'arifati القلب thiqatin qalbi ce wannan yana koma zuwa ga cikan sanin Allah ne da amince ma mutum da amince ma Allah da mutum ya a cikin zuciyar shi wannan shi ke kai maki wannan in kin san Allah kuma kin amince ma Allah duk wannan alherin zaki same shi amma Allah in baki san Allah kin amince ma Allah ba ko duk wannan magana zaki rika ji kamar ana miki busa ne ko yadda ma ba zaki yi ba Allah ya kiyaye fa qulubuhum taskunu min haisu yaqinu ila Allah malam yace zukatan bayi na kware da suka san Allah wannan zukatan tana natsuwa ne a duk lokacin da suka samu kwanciyar hankali da ya yaqini zuwa ga Allah wa in kanu ya khafuna Allah duk da suna jin tsoron Allah to kuma suna da sakankancewa wajen bin Allah fa hazihi halatul na billah wannan shine halin waɗanda suka san Allah alkha'ifina min satwatihi waɗanda suke jin tsoron kamu da ukuba na Allah wa uqubatihi da kuma irin ukuba da azaban Allah la kama yaf'aluhu al-juhal al-awwam mala yace ba kaman yanda gama gari jahile wal mubtadi'a da yan bid'a suke ɗaukan zikiri ba at mala yace wanda suke dolaye ar ra'i az za'iq wa za'ir minan nuhaqi alladhi yushbihu nuhaqil hamir wanda suna ta iface iface suna ta kururuwa suna ta taface taface suna fitowa da suna ambatan Allah kai ka ce wasu jakuna ne fa yuqalu liman ta'ata zalika mala ya ce sai a ce ma duk wanda yake aikata wannan waza ama anna zalika wajaddun wa khushu' sai ce ai wannan sanin Allah ne Allah ya shiga jikinsu ne wai sannan kuma wannan ai tsantseni ne lima tabligu an tasawi halar rasul wala hali ashabahu fi ma'arfatin billah a'a wannan abin da kake yi kana ganin zaka daidaita irin yadda Allah da sa manzan Allah da sahabbai suka san Allah da wannan abin da kake shi ma sanin Allah ne wal khawfi minhu da kuma yadda annabi da sahabbai suka ji tsoron Allah kana tsammanin irin wannan zikirin da kake na tafi da tsalle da kiɗa da rawa da waye da kake yayi daidai da yadda sahabbai suke yi wata azimi la jalalihi da kuma girmama Allah tana tsamanin sabai sun girmama Allah irin wannan ne shi sa dole ne a fito fili a gaya mu waɗannan mutanen da suke lalata ma'anin zikiri suke yin abubuwa marasa kyau da sunan zikiri a bayyana masa abin da suke ba daidai ba ne Allah ya sa mu dace malai ya ce wa zakirullaha azza wa jalla yasbiqu ghayrahu yawmal qiyamati fi majalis thawab wanda yake yawan ambatan Allah a ran tashin alkiyama in aka zo raba lada to su masu ambatan Allah suna zarce ma waɗanda ba sa ambatan Allah nesa ya ƙolar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce siru haza jumdan annabi ya ce ku marmaza ku sauri ga jumdan can sabakal mufarriduna ya tsere ma mufarridun qalu wa mal mufarriduna ya rasulallah suka ce su ai kuma al mufarriduna ya manzan Allah qala ce adh-dhakiruna Allah kathira wa dhakirat su ne masu ambatan Allah mazansu da matansu da yawa wannan hadisi muslim ya fitar da shi a kitabu dhikr wa du'a a lamba hadisi na 2676 mala ya ce fa ɗari tariqun ilal janna kun ga ambatan Allah to hanya ce da ke kai mai yi zuwa ga aljanna miftahul li kulli murid sannan ambatan allah kamar mabuɗi ne ga duk wanda yake nufin shiga aljanna wa huwa min alamati ya qazatil kuma zikiri yana daga cikin alaman da ke nuna cewa zuciyan bawa a faɗake take wa taftahu an nafsu bi nuril ma'arifa sannan tana buɗe ma bawa zuciyar shi ya samu haske a cikinta kuma ya san allah ya yi abin da allah yake so domin ya ƙara samun buwaya da ɗaukaka a wajen allah hatta ya hata zakiru bi ma'iyyatillah har a waye gari mai ambatan allah ya samu allah ya kasance na tare da shi wa zalika fi qaulihi ta'ala wanda ya tabbata ne a faɗin allah da ya ce inna allaha ma'alladhina takau allah yana tare da waɗanda ke jin tsoron shi da takawa aya ta 128 a cikin na hari kenan kina ambatan allah na samu samu maiya tabbatuwa tare da allah gani duk abin da kike sai allah ya shiga ciki ya goyi bayan ki wa qawluhu subhanahu wallahu ma'as sabirin da faɗin allah madaukin sarki da yake cewa allah madaukin sarki yana tare da masu haƙuri aya ta 249 a cikin suratul baqara mahala ya ce wa man kana Allahu ta'ala ma'ahu la yakhsha shay'an duk mutumin da yake tare da Allah madaukin sarki to shi wannan mutum bai tsoron komi bal ya khafuhu kulli shay'in komi ma shi zai ji tsoron wannan mutumi zai yi shakka da shayin wannan mutum li'annahu mustanidun ila dhatil al'aliyya saboda wannan mutum ya dogara zuwa ga wani zati maɗaukaki ina fatan mun gane wannan da kyau malam sai yake cewa fayuda'i qalbahu bi nuri zikir sai Allah maɗaukin sarki ya rika haskaka zuciyar wannan mutumi da hasken zikiri fistija istijabati rabbi azza wa jalla saboda shi wannan mutumi ya ansa kiran Allah maɗaukin sarki tashrahun nafs sai ya samu kwanciyar hankali da sanyin rai malam ya ce wa tathallaju fu'ad sai ya samu sanyi a zuciyan shi malam ya ce wa yusaddiqu fi na qawlihi tabaraka wa ta'ala abin da ke ƙara ƙarfafan wannan da tabbatar da wannan shine faɗin Allah da ya faɗi dangane da masu ambaton shi ya ce na stajabu li rabbihimul husna duk wanda suka ansa kiran Allah to waɗannan suna da aljanna walladina lam yastajibu lahu wanda basu ansa kiran Allah ba fa law anna lahum ma fil ardi jami'an da za a waye gari a basu duk abin da ke bayan ƙasa wa mithlahu ma'ahu a ninka musu biyu labta bihi da za su bada su fanshi kansu a ranar lahira samu aljanna ba za a ba su aljannan ba wanda ya zama tarkace Allah baya so ula'ika lahum su'ul hisab Allah ya ce irin waɗannan mutane suna da mummunan hisabi wa ma'awahum jahannam sannan makomansu jahannama ne wa bi'isal mihad tir da mashimfiɗa matabbata matarba irin wannan mutum ya samu kanshi a cikin tozarci Allah ya kiyaye aya ta sha takwas a cikin sotar ra'adi kunga kai tsaye Allah ya ba waɗanda suke ambatan Allah aljanna ba tare da matsala ba thumma inna hadal kitab mala yace duk bayan wannan bayani kun ga wannan littafi na al-azkar ra'idun fi majalihi ɗaya tamkar da dubu a fanne shi badi'un fi ardihi wa tabwibihi kuma sannan akwai ban sha'awa da ban ƙaye wajen irin abubuwan da wannan littafi yake kawowa da kuma irin yadda yake kafa babubuka in ya kawo aya ko hadisi ko jawabi daga sahabi ko tabi'i ko sharhin da shi malamin zai yi za ga ya zo da abin da yake gamsarwa yake kosarwa yuhassinu bi kulli muslimin an yaktanihi kuma ya dace ga kowane musulmi ya mallaki wannan littafi wa ya dawi mu alaihi fahaman wa hifzan wa tatabikan kuma ya dage wajen ya fahimci littafin ya haddace kuma ya aiki da abin da ke ciki fafihil fa'idatul jalla mala ya ce akwai fa'idoji maɗaukaka insha Allah ta'ala in Allah ya so a cikin littafin nan wa qad kitabul azkar mala yace hakika wannan littafi na azkar ya rabautu bi inayati ahlil ilimi cewa malamai sun kula da littafin wa hadda bi riayatihim sannan sun kula da littafin mataka wa ma tazalal inayati mustamirra fi hidimata hadha kitab mala kulawa da littafin nan ta hanyar yi mai hidima bai toge ba limalahu min ahamiyatin khassa saboda irin mahimmancin da littafin yake da shi inda ulama a wajen malamai wa ammatul muslimina da sauran musulmi baki da lihtiwa'ihi ala azkar annabawiyya jami'a saboda littafin ya tattaro zikirori na annabi a kowane fuska ma'allin tiqa'il jayyid bala ce tare da an kokarin tacewa da tantancewa mai ban sha'awa watan sikil al mutaaliki da kuma zuwa da abu dalla dalla daki daki a jere kuma an zo muke da zikirin kwanciya bacci farka cikin dare fita cikin dare kun gano wannan da kyau ko abin yana zuwa ne daga wannan si wannan kuma wanda ya dace da rayuwanki na duniya da lahira holistic sa'i a shamil sannan kuma an zo da abu ana bi abu dalla dalla sai an tsatsafo miki an tsotso miki komi an tara miki waje daya ba wai a fara gaya miki daya biyu kuma ce ki je wani waje nema ba duk abin da yake bukata an tara muke shi waje da ta kudu hadi taba'a ta mayyizan hasa. sannan bugun wannan littafin da muke karantawa yanzu malam ya ce yana da wani fifiko na musamman iz kumtu bil isharati ilal ahadith da'ifa yace saboda ya biya yi nuni zuwa ga hadisai masu rauni wa nawiha da shigensu liya kifal qari'ul karim ala haqiqati ma ya yaqra' sau da mai karatu ya iya tacewa da tantance hakikanin abin da yake karantawa id lam hadal kitab malai ce tare da cewa wannan littafi kun ji ban da aka yi mai littafin bai kubuta ba wata mai da kasancewa littafin babu irin shi wa jalalata qadarihi da martaban da littafin yake da shi min wujudi ahadisin da'ifa cewa bayan da aka yi littafin sai da aka samu hadisai masu rauni a ciki yajidar bil muslim ma'arfatiha wanda ya dace ga musulmi ya kokarin sanin waɗannan hadisai wal wuqufu alaiha da kuma tsayuwa ya san su tsayuwa irin ta daka ya fahimce su kuma ya nisance su mala ya ce wa qad tafaddala fadilati sheikh abdulkadir arnaud ya ce hakika allah madaukin sarki ya yi ma babban malami a sheikh abdulkadir arnaud baiwa hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu allah ya kiyaye shi ya kare shi daga kowane irin sharri faƙara hazal kitab ya zauna ya karanta littafin nan tsab wa ahu ya bi shi dalla dalla wa qaddama lahu ne mai muƙaddiman da muka karanta a karatukan baya malam ya ce wa hafna bi mulahazati bi mulahazatihi alqayyima malam ya ce sai muka yi ƙoƙarin bin irin abubuwan da malamin ya gaggano muka bi muka gyara abubuwan muka zuba a cikin wannan littafi muka shirya wannan sharhi da muke yi fajazahullahu khairan wa ajzalahu thawab Allah ya mai sakayyan alkhairi kuma ya gwaba baladan da zai bashi wala yasta'ani malam ya ce illa an ataqaddama bi shukur aljazil li ustaz fadil ali dib mustawi malam ya ce ba zan tsaya ba har sai na yi ƙoƙarin gabatar da godiya ba ga babban malami mai falala aliyu dim abu malik if lam yaddakhir juhudan sau da wannan malamin bai yi ƙasa a gwiwa ba au malam kuma bai ɓoye kotaro ba li ikhraji hadhal kitab bi abha hulla ta yanda ya kokari da jikin shi da hankalin shi da ilimin shi kai da kuɗin aljihun shi sai da ga an buga wannan littafin ya fito da kyakkyawan kama ila janibi hakikin ilimi ya zauna ya hakikin littafin nan ta na ilimi fagadal kitab fi asdaqi mukhbarin sai littafin ya fito a yanayin da duk abin da aka bada labarin littafin ya kunsa to in an duba za ga gaskiya aka faɗi wa ajmalu manzar sannan kuma duk wanda yake bincika littafin to zai ga abu kyakkyawa mai ban sha'awa a cikin shi allahumma allimna ma yanfa'una allah ka sanar da mu abin da zai amfanar da mu wanfa'ana bima allamtana ka amfanar da mu abin da ka sanar da mu wazidna ilman allah ka ƙara mana ilimi mai amfani ya arhamar rahimin ya allah mai rahama kuma mai jin kai allahumma ji alkhairu a amalina Hawa Timiha allah madaukin sarki ka sanya mafi alkhairin ayyukanmu Hawa Timiha. aikin da zai zama shi na ƙarshe da za mu cika a kai wa khairu ayyamina mafi alkhairin yinin mu yawman alqaq ya zama ranar da za mu haɗu da kai ne wa anta radin anna waye gari Allah ka yarda da mu wa nas'alullaha ta'ala tawfiq muna roƙon Allah madaukin sarki ya mana gamdakatar wa huwa hasbuna Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil madalla da Allah da ya zama abun dogaro wa akhir da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin ƙarshen addu'anmu shine godiya ga allah ubangijin talakai wannan rubutu da wannan bayani malamin ya yi shi ne a garin dimashq dimashq sham shi daga watan jimadin al'ula hijira 1418 ga kalla ba sara ba yau kusan shekara nawa muna hijira 1400 da talatin da nawa da hudu aƙalla ba a kasara ba yau kusan shekara goma sha sha shida da yin wannan aiki kuma ya yi shi 28 ga watan august shekara 1998 ina bata mun gano wannan da kyau yusuf badiwi shi wannan aiki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi jama'a kun ga yadda malamai suke bi ɗaya bayan ɗaya su fayyace wa mutane abin da ya kamata yanzu duk mutumin da ya saurari wannan mukaddima zai kosa a shiga cikin littafin azkar da ya game ke cikin shi ana ta cewa akwai kaza akwai kaza ga falala kaza ga ɗaukaka kaza ga alheri kaza ya kunshi kaza ya tattara kaza za ki so a ce wannan abin ki ji koya yake kamar yanzu yadda muka kosa mu shiga aljanna nan dai mu je mu ga me ke cikin ta ku to amma menene ke dama mutane game da shiga aljanna eh mutuwa ne mutuwa ne ba wanda yake son ya mutu yanzu aka ce ga aljanna can aje motar da kowa je shiga za a je a dawo kowa zai ji shin da ba mutuwa amma aka ce to duk wanda ya je bayan can fa zai mutu amma zai shiga aljanna wallahi wata ba za ta ba <laughs> gano da da kyau ta cewa mutuwa malam ba mutuwa ka ce a ce eh mutuwa sosai to Allah ya sa mu dace to jama'a bayan da malam ya wannan bayanin to ya kamata a ce littafin nan a karantar da ku irin yanda al'imamin nawa ya bi ya tsara littafin manhajin da ya bi domin in ba ku fahimci yadda manhajin shi yake wajen rubutun littafin nan ba za ku sha wahala gano wannan na ka zo ana cikin karatu sai kuma a ta zuwa da wasu abubuwa da ba ku gane ba amma in kuka haƙura aka bi manhajin dalla-dalla daki-daki za ku fahimci karatun nan ba ɗan kaɗan ba shine ce manhajul imamin nawawi fi kitabil azkar wani hanya al'imamin nawawi ya bi wajen wannan rubutu da wannan aiki da ya yi na tattara wannan littafi na al'azkar mara ya ce lil imamin nawawi rahimahullah manhajun mutafarridun fi kitabihi al'imamin nawawi ya bu hanya wanda ba kasafai malamai kan bi ta ba wajen tsara wannan littafi na shi da yayi na al'askar wa yumkin talhisu hadal manhaj wifkan nukat attaliya taliya ya ce zai yiwu mu taƙaita wannan manhaji na al'imamun nawawi a wasu 'yan bayanai da za su zo nan gaba kaɗan ba masu yawa ba wanda in aka natsu aka haƙura aka karanta aka sani to kuma shikenan har a gama karatun littafin musulmi za su ta samun alkhairi na ilimi da kuma fahimta da fa'idantuwa allah ya sa mu dace malice almaddatul asasiya lil lilkitab sani abin da wannan littafi na al'azkar yake karantarwa iya azkar yomi wallaila laila shine zikirori na yini da dare idan garin allah ya waye har kafin faduwar rana wasu zikirori ake son ki daga faɗuwar rana haɓulluwan alfijar wasu zikirori ake son ki yi kun gano wannan da kyau ku to shine abin da littafi yake karantarwa mala ya ce mustaqlisa min alkitabi wa sunna an tsamo waɗannan zikirorin ne a cikin alkur'ani da sunna walakin muallif sai dai shi al'imamin nawawi rahimahullah lam yaktasir ala jam'il azkar wa idadiha ba wai ya taƙaita wajen tattaro zikirori ne kaɗai a littafin nan ba bal ja'ala ila janibiha adaban hayawiyya sai dai malam a cikin littafin ya tattaro wasu ladubba na yadda za a karantar da al'umma yadda za su yi rayuwa kyakkyawa kun gano wannan nake ke ku akwai ladubba na rayuwa wanda duk wanda ya tsaya ya kula da waɗannan ladubba na rayuwa zai rayu rayuwa kyakkyawa shine za a rika nuna maki kin ga abu kaza kakki yi shi kakki faɗi kaza kakki je kaza kakki kawa da kaza kakki kaza kakki kaza don nan gaba ki zauna lafiya shine za a karantar da ke ladibban rayuwa in ba ki fahimci wannan ladibban rayuwan ba ko sai ki zara kafanki kuma fita ya gagare ki allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara nan sai in allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum